there. Subscribe to my channel. Baba, har ji dai baba cikin shirin nan da mafita. To baba yanzu a wannan zamanin namu a duniyar nan tamu ta Allah buwaye gaga misali wa ya fi kowa farin jini. What? Abin ya zo. Wai fitsari da kumfa. Hey! dole dai an ce duk wanda zai hausa mai taka leda ya rage kai ma idan ban da abunku ƙiriniya irin taku a duniyar nan waye kai barawo farin jini barawo ya fi kowa farin jini a duniyar nan billahi ka ta ga barawo kowa farin jini barka jin gama saboda tsabagen farin jini na barawo farin jini da Allah ya dora masa haka za a ga ana tamfin da shi ana bin sa ana ana bin sa za a gan shi ya gida. wani da katako wani da bulo inci tara inci takwas kai barka jin gama saboda tsabagen farin jini na barawo wali ne shi a farin jini wali ne na wali yayi a farin jini har in ya tashi tara ma mutane sai ya tara ma mutane sun kai yawan hawan arfa so biyu what ya za ka yi da samarin kakakka ya za ka yi da rigar da ba wuya baro baro